تنويات طاعة تنويات رفع طبعا كنت عارفة يعني تتعرف نفسها تتعرف نفسها في كل مرة كده فأكيد مش هيبقى صعب لواحد مرة تاكل نفسك هتعرف فكرة بتتعرف وانت كرة أظن بتتعرف بتتعرف تبع وظيفة القبلية والله ما تعرف بتتعرف على الإطار أنا عارف لك الإطار لما إذا بعدك تتعرف على الإطار لو عارف شو هو ضربه أنا أنا موت هنا في إبدا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا da ka tashi bukata za ka je da Allah a zare mu tabbas kamar na farko ka je ka bada kuɗi ka ce a ji maka a yi ma addu'a ka ce a yi maka za a je a rokan maka Allah ya baka mulkin da za ka saba miki akai fi dinin aw dunyahum fa idza khana fi ma atmina alayhi fa lam yansah fi ma qalladahu in ma duka bi in yace amana a cikin amanan da aka bashi ko ko bai musu ikhlasi tsakanin shi da Allah ba abin da ake nufi ikhlasi tsakanin shi da Allah taki an san taki na manoma ne ana mulkin soja kuma kowa ya ga mulkin soja zamanin mulkin soja ina ake samun taki a bari taki ba har taki bane ne kai ki bari barikin soja ne kai ki barikin soja mai manomi ya ji ya ji barke to kunna ya roka a baki a sama su sanna aka bi a tara zamanin siyasa kuma duk masu siyasa wannan ya kama taki wannan ya kama kaza sai lokacin kamfen ya kai sai a sassake abinda ake son ka ba su taki su yi kuma abinci ya wadatu a tsayar kasar waje kan za ta samu arziki ina ruwanka da ka sake man ka zarce ko ka zarce wannan ba ka zarce shekara hudu ka zarce shekara ɗari dan Allah wanda Allah ya naga shi zama gwamna a wannan zamanin da ake kiyayen shari'a ya zama na abin da kai kike to shine ka zarce ke dari in ban ka kiran kai ka tsara in Allah ya danka mulki a hannun ka zama gwamna ko sarki ko menene wallahi ban da aljanna da yardar Allah duk abin da ka samu kai ka tsara ta sa taki zaka ba ta ne su noma a ci abinci kasa a wadatu a sayar kasa waje kasa ta samu albarka ba za a dauki akai barikin soja bane saboda soja ke mulki ba za a dauki aiki ba saboda soja kaza abin da zaka yi duk tsakani da Allah Allah ya gane lokacin da aka zabe ka farko da taki kai da kai kamfi lokacin da aka zabe ka farko Allah ya kawo ya danka maka ko suna so ko ba so to yanzu ne ka shigar da dabaranka da hankalinka to yanzu ne kuma Allah zai nuna maka zai nuna maka matsayin ka kowa ne ana naka ka Allah ya ga dama ya bani kulillahumma malikal mulki تؤتي الملك من تشاء وتنزيع الملك من من تشاء وتذل من تشاء وتحب من تشاء بيدك الخير انك على كل انونا من ولك بعد ذكرك وانه على كل شيء قدير والله بالله رب العالمين بدأ يا يوم درك كم مكين ta ce Allah ne na gada ma na gani kuma Allah ta zan zarke duk duniya su kiya wallahi sai na zarke in kuma Allah yake ba zan zarke ba Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u zaljad min fil jadd abin da nake so shine na tsira hagga Allah madaukin sarki wallahi tallahi ce kwana nawa kwana 40 ka zama sai ne sarki ko mukan majalisa ko gwamna kuma ka zama waliyin shi waliyin Allah madaukin sarki ka gada ka gani in kana so kowa ne ne kai ko gwamna ko sarki ko talaka ko ne ne ka fara daga yau zuwa kwana arba'in ko wata biyu sallah a cikin lokaci makocin ka kowa hakkin sa komai ka tafi yadda manzon Allah ya tsara maka wallahi sai ka ji ɗanɗanon zaƙin imani a cikin zuciyarka za ka zo ka ce ba duniyan nan da samun ta da rashin ta sun zama ka zama gwamna a zamanin da ake shari'a yayin shari'a ka ce so kai ka zanta shekara hudu hudu ke biyu ke uku dokar kasar ma ta hana kai so uku ko tana ko izini to biyu za ka yi kowanne ne abin abin tausayi ne abin nasihar da ya kamata a yi musu kenan ai tun da Allah na nada ka zama gwamna zamanin yayin shari'a ai Allah ya kawo aljanna ya danka maka hannunka kyauta kyauta za mu zo mu biya abin da mubarak kasu bin naufal ya faɗa manzo Allah ta sama ina ma da za ka bayyana da wannan shari'a ina da ƙarfi na zan bari idanu na yi ruwa na yi tsaki a cikin kare ka a cikin kare wannan shari'a yana jimami yana takaici lokaci ba zai ba shi ba abu a kawo addanka a hannunka Allah ya kawo addanna ya sa muku hannunku kyauta sannan ku ce ku mulki kuke so da kudi ina za ka da mulki ina da kada kuɗi wallahi wallahi wanda kuma zama zama wannan zamanin shari'a yace zartewa yake so ko shugaban kasa yayi fasaha. ka samu yardar Allah Allah ya sa ka aljanna ne mulki amma me za ka yi ne za ka an gama tun kana cikin mahaifiyarka shekara hudu za ka yi shekara takwas za ka yi shekara ɗari za ka yi an gama ba abin da zai karu da abin da zai abin da Allah ke so ya ga ikhlasin zuciyarka me Allah ke nema gare ka ce ke so sai falam yansa fi ma qalladahu in ma yake bai nasiha a cikin amanar da Allah ya danka masa ba budgetin kasa budget ne na kasa ba na su ba na gwamnati soja ba siyasa ba da kai da kowa duk ɗaya a ciki ba ka da hujjar da za ka yi kusa da yadda ga dama in ma bi wa rashin nasiha din da yake cikin amana ya zama ka to zartar da amana baka nuna musu abin da ya wajaba a kansu su yi ba a ce wajibi ne akan gwamna ya ce matalakawa fa Allah ya a kiyaye sallah kan lokaci a gyara masallatai a ba limamai albashi a ce a yi wa'azi yan shi ba ku zo duk inda aka je aka ɗauke wuta ko za ku iya lokaci ba maimakon musulmai su cinko su cinko su wahala ku tsaya ku gyaggyara duk inda aka ji wani abu zai kawo a je a kowane wata gwamnati zai ba kowa albashi kowa ya je ya zama an gwamnati kenan ka sanar da su abin da ya lizance su min dinihim wa akhdhihim bihi ka kama su kuma da addinin Allah ya ce ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza duk wanda bai ba za ka hukunta gwamnati zai zazzare idanu a kama shi ina wakiltar manzon Allah ne nan shari'ar manzon Allah ne ke ina wakiltar ina wakiltar karshen sai daga shekara wakiltar shehu Usman kenan ko wanda wakiltar manzon Allah sai na bakar ya riga ka wakiltar sai na bakar Umar ya riga ka wakiltar sai na Umar sai na Usman Ali har aka zo Umar bin Abdul har aka zo kana wakiltar shehu mujaddidi in ba ku yi kaza ba za a kama ku za a yi muku hukunci za ku ga fushin gwamnati za ku ga fushin sarki za ku ga fushin mataimakin shugaban kaza za ku ga fushin majalisa za ku ga fushin kaza kaza kaza kaza me ya mulki wani mulki ne ma ke yi kalli wanda kai mulki mana mai tsaye duk mulkin ka kaga kyau annabi yusuf da shugaban kaza guda annabi yusuf ba ya kyau duk mulkin ka ba kai annabi yusuf ba duk ilimin ka ba kai annabi Yusuf ba duk darajar ka ba kai annabi Yusuf ba duk Allah ya hada kyau da daraja da ilimi da annabci da manzanci Allah ya danka a hannunsa kuma ya bashi mulki yayi mulki yayi mulki yayi mulki karshen rayuwar ya yazo rabbi qad ataytani min al-mulk ya Allah an zarki an zarki an zarki ga zarkewar ya kare yau qad ataitani min al sai dai kace an baka mulki wa min duk inda kai da mulki sai ka zo wurin matsafi ko mai duba kuka ce bincika maka annabi yusuf shi ke fassara mafarki wa 'allamtani min ta'awil al-ahadith فاطر السماوات kai كين mahalicci الجزم da kasa. anta waliyyi fid dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amari na a duniya da lafiya ba shugaban siyasa ba shugaban siyasa ko ba kuke na kuka mutu ka ji dama ya je hagu anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wannan musulunci da kake gudu shi annabi yake ce roƙon Allah Allah ka sa na mutu ina musulmi wannan musulunci da yanzu shugabanni ke gudu wa al-hukmi bis salihin kaji ka da ladabi manzo ne sanar Allah ma yake wa al-hukmi ina ma na al-hukmi da Hausa ka riskar da ni ka da ni eh zai bada mana amma yana bukatar eh eh ka sadar ai yana bukatar wannan da eh, ka riska da ya Allah rubuta Allah ina fatan a dan saka riskin a dan a dan saka riskin bayan Allah ne ونلعب كواب وأخذهم به وإما بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم واجبين يحفظهم يتيا شرع المكان شرع الدين المسلمين wajibi ne akan sarki wajibi ne akan majalisar kano a majalisar ko'ina wajibi ne akan musulman da ke majalisa suke hausa suke hau suke kaza kaza kowanne ne ya nuna cewa musulunci shi ma ga waye zan farkon ka kake shiga musulunci ba wanda iya sani Allah ya ba ya ba kyauta jinin ka kakannin kamin sa'an da an samu rikici a take a ture ai an yi hasara wa zabbi anha ya kiyaye ma mutane shari'arsu ya kare musu shari'arsu kar a zo a yi sakaci a cikin shari'ar ana ingilanci ana ba'a da shari'a gwamna ya idanunsa fiye da da ya ga an cike da addin shari'ar musulunci gwamna da duniya da menene da menene sarki ya tashi da hawa da menene da menene majalisa tashi kaza kaza kaza a zan idanu fiye da in an taba kungiyar siyasarsa ko an taba dukiyarka ko an taba shugaban kasarka ko an taba shugaban fiye da haka za su zazu zara idanu mu ne muke kare shari'a mu ke wakiltar shehu mujaddadi shehu mujaddadi mun gane ko sai a san ashe addini ne gaskiya والذبل عنها لكل متصدي ka kare musu addinin متأجلة saboda duk wanda zai zo ya shigar da wata bid'a ko injilanci ko shakiyanci ya ga cewa kafin duk ma ce hayya ala gwamnar kansa zai ce a ana jiniya ina za a aike ta haddin shari'ar musulunci gwamna ya kasa bacci sarki ya kasa bacci aw tahrifin li ko mutum ya shiga gidan rediyo ko talabijin yana wasa da alkur'ani yana wasa da addini don gwamna don malamin gwamna ne malamin mataimakin gwamna ne malamin a kyale shi wallahi ranar lahira Allah zai kama shi Allah zai kama almajiri shi mataimakin gwamna Allah zai kama almajiri shi gwamna Allah zai kama almajiri shi dan kasuwa Allah zai kama su duk baki daya saboda an yi ai barna addinin Allah kuma ana gani aka kyale au ihmali hududihi ko ya yi wofintar da da haji wani ya sata wani ya kashe mutum duk ɗan ɗan da dandaman mu ne fatin mu ne mu yake karewa sai wani sai wani a kyale shi wallahi tallahi sai ai bayani ranar lafiya aw tadli'i huquqihim ko a tozartar da hakkokinsu musulmai aw tarki himayati hawzatihim ko a takaci a kasa kare musu dukiyarsu da ayyalansu da halin a kare karewa za a yi kowa ya kwana gidan shi lafiya kowa ya yi buɗe kantin shi lafiya da yamma ya rufe ya dawo gida ya kwanta lafiya ya kawo iyalansa abinci zauna lafiya amma wannan ya ya karya a fasa a kona a tonar da dukiyar mutane gwamna Allah zai tambaye shi sarki majalisa duk wanda ke da hannu a ciki kwamishinan ɗan sanda kana sama tsammanin jawo mulki ka hau ka tara zuciya ka zama kenan duk abin da kake tun da ka ran da kawa kasa kuma la'iku na rubutawa ran lafiya za a ce ikiraki ta maka kasa min suka da yawan ba khatiba bai gwamna shekara kaza shekara ɗari a kasar musulmai ya aka jinin fiye da kyauta ya aka yi aka ci dukiyarsu ya aka ci zartar da hakkin mata ya aka ci zartar da menene ya aka ci mutuncin kaza kuma kana nan mulki shi ne kadai kai kadai mulki zai kare mulkin kai kadai zai kare sauran al'umma ba da kuri'a ka kadai ka hukun mulki aw tarki himayati hawzatihim wa mujahadati aduwihim kaki tashi kayaki makiyansu yan fashi da makami shugaban kasa mataimakin shugaban kasa gwamnati za a tashi ne a yake su a hana su mutum ya tashi tun daga gamborin gala tun daga bodar cadi har da ruku ya kwana lafiya ya je kai sana'ar sai ya dawo da dukiyarsa lafiya in ba haka ba kuma za a yi bisabi aw tarki sirata al fihim wa taraka ko ko a a gwamna bai duba tarihi sira labarin manyan mutane masu adalci Umar yayi kaza Umar Abdulaziz kaza Imam Malik kaza Usman kaza a yada wannan a cabinet a yada wannan a majalisa a yada wannan a ofishin duk waɗannan bai ba ka ce wallahi waɗannan duk da muka karanta suna cikin abubuwan da gwamna zai yi sarki zai majalisa za ta in aka yi sakaci an ci amanan al'umma ba za a shiga aljanna tare da su ba قال القاضي وقد نبه صلى الله عليه وسلم على أن ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة والله أعلم ما لا يفسر باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب في باب لكي بيان ذا بوك أمانة دقوا إيه سبوتا تا دقوا ما الله تي إلا لم يدخل معه الجنة ما زي شجاء الجنة تاردة سوبا abinda manzo Allah ya faɗa kenan kuma mun ce nusubul wali muna da ka'ida da muka tafi ko gashi nan sun fassara ko me ake nufi ya zo shiga aljanna ke eh ba zai shiga aljanna ne ba ya je kenan har ba wannan ba ba wai za su riga shi bane ko a'a ba ce ne nan ba zai shiga aljanna ba to ba zai shiga aljanna ba sai an je ai masa azaba gwargwadon shekara nawa ya mulki ba adadin daɗin da ya ji a yabiya a cikin wuta sa ne zai shiga aljanna ko ko a'a iya shiga aljanna ba zai fita ba wannan kuma kafirci kenan suka ce wanda ya halatta haka ya kafirce ya shiga wuta ba zai fita babu bayani cewa za a ɗauki amana a waɗansu zukata sa'annan kuma fitintinu su zo suna faɗowa ɗaya bayan ɗaya Allah ya kiyaye. Eh? ya kafirce eh. in bai halatta ba ya san laifi ne yi sakaci ya mutu yana musulmi ka'ida sai zarar hadi al-usul wa'id ayoyi na hadisai da ke ba zai yi ba ba zai kaza ba me ma'anar su wani suka ce a yi musu tawili wani suka ce eh za a yi tawili amma a kyale su da zafin su don kowa ya guje su eh abubakar حدثنا أبو بكر ابن أبي قال حدثنا أبو معاوية ووكيع وحول السند قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة قال أنكر ورد سيدنا حذيفة الله كرم سبايتي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين من زم الله صلى الله عليه وسلم يا hadisai حديثي biyu a هذا من sahabbai من زم الله حدثنا أبي هذا haka ya ce manzon Allah ya yi muna hadisi guda biyu na ga ɗaya ina jiran ɗayan biyu kadra aiku a hadahuma wa ana an tazirun afar ya ce tabbas na ga ɗaya ina jiran shauran ɗayan biyu haddasa ya ci gaba da cewa manzon Allah ya yi muna hadisi ya ce mana annal amana ta nazarar fi jazmini kulubin rijali ya ce amana ta sauko a cikin asalin zukatan mutane kuma nazarar ƙur'ani فأن القرآن القرآن يسوق فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أظن قال الله أهل السنة أجيس أعطي أهل السنة فعلموا من القرآن وعلموا من السنة إذا الكتاب والسنة فليس محمد بن عبد الوهاب فينا. dan ne yake kira zuwa a dauki littafin Allah da sunnar manzon Allah wai in da manzon Allah na da abin da fada duk wani wanda ya fada wani abu ka kyale shi ka dauki na manzon Allah shi ne da yake ya tsata ma malaman su ya bata ma kehunan su ya ce a cikin ta manzon Allah a kan. manzon Allah yace amana ta sauko tsakiyar zukatan mutane sa'annan alqur'ani ya sauko suka koyi alqur'ani suka koyi sunna na حدثنا يتي سألنا من الله يتمنى حديث يتي عن وقت الأمانة يتي كما أمانة a أدو a وفبكاتا mutum zai waye gari ya zama ba shi da amana ana kallon mutane kamar sun aminai ana shirya al'amura na alheri babu amana zukatan su kowa ya ka aika amana ya zama cikin abinci ya yaudara kuma duk suna lalacewa ba wanda yake bukatar sa biya sai mun za Allah ce kwala yace yanamun rajulun naumata mutum zai barci. fatukbadul amanatu min qalbihi kan ya tashi gaba sai an cire amana zuciyarsa sai waye gari mayaudari na maciyin amana amma ka gaji da furfur saboda ai sai cewa za a dauke amana ya ce za a aske gemun shi a cikin ya ce za a aske furfura ya ce da gemun da furfurar da ne ne da kana kallon suna nan daga nan kuma an cire amana kana ganin shi a cikin kirki yana nan yana cin amana yana zambacin aminci yana yaudara yana kalya fatukbadul amanatu min qalbihi fa yazallu atharuha mithla al-waqt sai kaga alaman gurbin alaman amana din sai zama kamar al-waqt al-waqt mithlu al-nuqta illa anna al-waqt yahtalif an-nuqta bi khilaf al-awli al-nuqta shine a diga abu haka nuqta kenan nuqta a diga abu to aka diga abu sai aka zo kuma aka samu wani abu shi ma kamar ido amma kalar da ya sha ba. أنت ولا أمي ولا أمك ولا أبي ولا أبو ولا شيخي ولا شيخ ولا ابني ولا ابنك قد فصل النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء وبينه مفهوم abin da wanzu Allah yake ka faɗa ke sai ka koya ma kanka haddace karka ta haddace kanka ya haddace kana faɗa ke nan ka faranta manzo Allah abin da Allah يتي الصلاة خير من النوم هاي أسباب النوم نفرق فون ها؟ آه، يا يا تبدا ما تبين في ما كان تبون بار جواب اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ما معنى فقولوا مثل ما يقول سيد الصلاة خير من النوم ليش ما بتمت خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبن لذا مثل من كان أسباب جدا لا أثر بجده وأن الصلاة المسيحة أسباب أسباب يأتي كراتي شعر أسباب سواء في الصلاة فرقه وأصلاة التركيز الله يكرمه تسلم هو الله يكرمه قال المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى أما معنى الحديث فالحديث الأول اختلف فيه على أقوال أحدها أن كل نبي أعطي من الله ما كان مثله لمن كان قبله من الأنبياء إذا فسر حديث كنا معناه كفر سوشيري دول النبي أم باش معجزة فسوق سن معجزة كيش فآمن به البشر مثل يكون إيمان به وأما معجزتي أما لي من الله صلى الله عليه وسلم معجزة العظيمة الظاهرة فهي القرآن الذي لم يؤت أحد مثله فلهذا قال أنا أكثرهم تابعا يتي أما لي معجزة القرآن أكبر دبع الله قوة ثم القرآن من معنى هل أنا بكذا بزعت لكوكي بزعت لكافي وابا تكوين معنا ما يجب أن أعتبع أن يجبك تخيين ذلك بلسي بل أبليس أنا سألونا ما ما كنت مرى في أكثر ما يجب أن نجيسا لتسيسي إن يجب أن أعوى فالدفع نعم، إن أعوى رأيك الله فيها وأن يتعالى ما تسيسي لي يا أعزم المكينة وفينا أعزم الأعتبار المكينة هذا الزعي يتبدش shakka da abubuwa a ciki amma alqur'ani zahiri wazihan bayyana yake kuma duk wani mai hankali wanda ya san fasaha da menene ya san alqur'ani ya fi ya fi karfin hankalin dan adam قال حدثني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال sa'an ne ya sake bacci ya yi bacci aka cire amana sai sai raka fal ya sake bacci kuma aka cire ya waye gari ba shi da ko daya sai san mu asaru hal mislal majal in ya sake bacci kuma sai a zo a cire amana sai ga alama wajen amana ke zama kamar almajal almajal shine duk manomi ko mutum mai dakan sakwara ko mai ce ga hannun kafin hannun ya yi wani kanta ya yi menene ya yi kauri ko wannan abin da yana da wuyan tafiya yana da kauri yana da wuyan tafiya yasa wannan abin da ya aka cire amana ya sauran da kyar zai tafi ma'ana amanan babu ita ke ka jamrin da harashahu ala rajulika ka ce garwa shi ne da ka taka da kafarka garwa shi ne tafi sai alaman ya zama a kafar garwa shi ne ka taka da kafar ka jarje haka garwa shi ya yi ne ya tafi kafarka kuma ta yi ne dororo ta kumbura ta yi ne ba haka ba ne. فانا كيسا فتراه مصدرا وليس فيه شيء اذا كان اوتي كفلك كدر بجرواشي جرواشي يقوميك جرواشي يا مطل كي كفل يقولوا يقول برا با كل ما يتجي زي ثم أخذ حسن فدح رجعه على, رجله سيدا بزبدا مثالي سيدا اوتي أقوى كودوني سيدا بزبدا كفلتا فيصبح الناس يتبايعون يبتع نسوا عقلي سنا مبا... سنا معاملة سنا هلطة سنا سنكية سنا سفادة رئة سنا زابي سنا كومي لا يكاد أحد يؤدي الأمانة كرت وازي أمانة تكاني الله حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا صبوا تتأمن وحلا يأتي أي أنجوا فزازع سمكين أينا لأمانة حتى يقال للرجل هر اشيء ممكن ما اجلبه ما ادركه ما اعقله اول من مسلم يناله كل يناله حنكلي يا سن يا كماتا وما في قلبه مثقال حبة من خردل من جماله تعالى سوى جد سوى انت يناله حنكلي يناله حقولي يا سن يا كماتا انت بقى اذا امانة قودة قصرت في الجنجاجين اكل من شرطة تكتنا سوى حالة كي سيوى دون الينا بألاما سيني سيني يا امبرجون بفوز بفربرة يكفي عيرك من شركيني tare kuwa ba shi da amana ko kankani a cikin zuciyarsa in tuna sai tuna duk inda ka dan sanyi sanyi wai inda ka ta ta tuna shi nan aka tunai da inda ka dan alaman ka kake tsawon da mutum kirki ne ai nan akwai mutum kirki ai nan kaza kaza kaza wanda kake so mutum kirki ne ba shi da amana an da amana cikin barci Allah ya kiyaye sai Huzaifa ki wala kan ata alayya zamanu yace wani lokaci da da yau na udana udani ayyukum baya aku ban damu da duk wanda na kada ma furu'a ban damu da kowane ne nayi kasuwanci da shi ko hulɗa da shi ban damu ba la in kana musliman la yaruddunahu alayya dunuhu in musulmi ne kiyaye addinin shi zai sa ya gaskiya da ni da zai fice ba da zai tare ba da zai bare ba in yana da kunciya da zunci addinin musulunci musulunci sa imanin sa zai kare ni zai hana shi ya cuce ni wala in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddunahu alayya sahi in bai kare ne ko bai yahude ne to sa'in sa zai hana shi ya cuce ni in musulmi ne to musulunci zai hana shi ya cuce ni in bai yahude ne da misali ne to yana da nuka ko sabon gari sarki aika alkali an aika dan sanda an aika kwamishinan yan sanda in addini shi bai hana ya cuce ba ganin cewa ba za a yadda ba za a kama shi akwai hukunci tsoron wannan zai sa ya kare ni ba zai cuce ni ba wa ammal yawma yace wannan lokaci ya wuce amma yanzu yau halin da muke ciki fa ma kun li ubayi minkum illa fulana wa fulana ba zan yi mu'amala ba zan yi kasuwanci ba zan yi hulɗa da kowa ba sai wani da wani ba zan kada kuri'a ta ba sai wani da wani su ba kenan hmm? Huh? وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي وكيل وهو ولا سند قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله abinda سيدنا na الأكل نقول لك في ko داو yake sake dawowa kuma yana zancen amana lokacin kisa babu bayani وسيعود غريبا فتوبى للغرباء وانه يعرف بين المسجدين اذا باب التي بيان سوى الدين المسلم يا كارا يلا باكو يلا غريب يلا دروي سعنا زي كرتي زيك مداو يلا كيلوني يلا دباكو انت اي مش كومي اي كذا حرك متى في الله زي جرم الاسر تفاشي وسيعود غريبا wa innahu cewa addinin musulunci ya aridu bainal masjidaini zai tare tsakanin makka da madina ya aridu ai zai tare kamar yadda masjidi ke tarewa a cikin a tsakanin makka da madina mun gane ko قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن قال حدثنا أبو طالب يعني سليمان ابن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال أن كربونا سيدنا حذيفة قال لا يكرم سيدنا هنا سيدنا حذيفة شأتي كما صاحب السر شيني في متالي كنت سيدنا تمر من ذو الله الخير مما كفل جينا تمر من ذو الله الشر سبو لكرنا فاتا من ذو الله سبو لكتيا يسر ليش من ذو الله كيبي شلو عزب بياني يبقى بيفلان قوة في صحب من ذو الله صلى الله عليه وسلم an zai fata fala kunna inda umar sai na wuce nake mun kasance wajen sai na umar ibn al-khattab al-khalifa al-thani ba da nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai sai na umar yake ayyukum sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanzuru al-fitan wa nene a cikin ku yaji manzon Allah na magana gani da cikin jini fa qala al-qawlu sai mutane suka ce nahnu sami'ina wa ay mun rufi mun ji abinda manzo Allah fara game da fitintunu fa qala ya sai na umar yake la'allakum ta'anuna fitnatar rajuli fi ahlihi wa jarihi a a ko dai kuna tsammanin ina tsammanin fitinan da kuke faɗi nufi ma'ana mutum ya fitinu da ƙasarsa matarsa maƙocinsa shi kuke nufi ko قالوا أجل سكة إيه أبدا مش ينفي كده قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة إيه هم سنة كده da ƴaƴansa da makwacinsa waɗannan su dindiniya masu sauki ma'ana za su tunda matan kana son ta kaga tana yi wani abin da bai bai shi kamata kai ba ka kyale ka don kana son ta ko ɗanka kana fitar da shi yana abin da ba shi kamata kai ba ka kyale shi ko makocinka kana ganin abin da don kuna zama ka kyale shi ita waɗannan laifuka ne da in kai sallah mai kyau azumi mai kyau sadaka mai kyau Allah zai kankare waɗannan laifuka ba su kiran da nake nufi kenan ba su kiran da nake tambaya su kiran da za ka kin kuɗo kamar kun farce su ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموت موت البحر وأنا أتكلم وأنا أتكلم يقول من الله لما قال الفتنة الجزاء تنفق كمل كفجر قال هو يقول عيشه دم فتوى الله abin da suka ji manzo Allah ya ce in mutum ya sakaci da ya kare matarsa tana abin da ba shi ke kamata kai ba abubuwa ne da ba ba su da nesa amma da ya kamata ikhtilaful aula in kai kyale don kana son ta ko don kana son shi ko don aiki kanka ko yarka ko wannan ne fukan kyakkyawan sallah da azumi da sadaka da zakka suna kankarwa to kiran da sayyidina Umar ke tambaya shine fitinan da fitintinu da za su tunkuɗo wannan fitina ta zo wannan ta zo kowa ya rasa inda zai sa har mai hankali ya rube kowa ya rasa kai tawili kai fassara kai surutu har ya bakin kai tsari ka zo kuma kana kallo cikin cikin suna ka rasa wasu wani ma'ana za ka ba su sai kowa ya tsit kala ku zai fatu ta fa kawo ku zai ta ce mutane su suka yi shiru don ba su da kacewa a fa ku ana huzaifa ta ce na ni na zuwa nan fitina kala kala zai huzaifa sai zai ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم الزم الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرت تغرب الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا za a bijiro da fitina akan zukata kamar kamar mai takar tabarma ka taɓa ganin mai takar tabarma ya ɗauko sun ke ɗaure zari sai ya sa ya shirya ya ɗaure sai ya gama tsab sai ya ɗauko kuma ɗaya haka zai kai ɗaya ɗaya ɗaya har sai ya gama takar tabarma yake haka fitin fitintinu za su yi zuwa sai bayan sai wannan na bin wannan wannan na bin wannan kan hasiru udan udan fa ayyu qalbin ushribaha rutita fihi nusqatun sauda duk zuciyar da aka fiti ne da da da da fitina sai a saka mata izu bakin izu wa ayyu qalbin ankaraha duk zuciyar da yake fitina ya ga abin da bai dace ba ya fa'a ya kiya مسكتها فيه مسكت بيضاء حتى تصير على قلبين وانا فكنا وانا قرنا تزمي فيكم سيء أدوك كما شير إذا أدوعتي ران على كلا بل ران على كل ما كانوا يكتبون إنت إليك سيء أحدها وكان توقف إنت ولا إنت إليك سيء أحدها هل يمكن تقول تروتي لبس إليك وانا كلا ده هكي تجيلاي كيبا بحق عيكي إيبا نظام كربابا ممكن أكاري إيماني أكاري سيء أتبقى ما فرنسا ولا فرنسا ولا سيء أواري قليلا يا ذاك فكشي جو bakar zuciya da farar zuciya ala kalbaini ala abjaza mithla safa ka zuciya daya faratas kamar dutsen safa dutsen safa za ka ganke ya ka ganke sauri kuma yana da sauri wani abu da zai zauna a cikin sa da wani sharri da zai zauna a cikin sa fala tadurruhu fitnatan ma damat samawati wal ardi zukatan da aka yi musu dubo farin dubo din nan duk su suna tabo da ba su tabbatu ba har abada matakan sai sama da kasa wal akharu aswadu murbajan zuciya ta biyu kuma ta zama baka baka kir sa'annan kuma a samu murbajan shine bakin dubo a samu kuma dubo kamar tuka ta ko fari a kiki ka al kalkuzi kamar tulu ne randa mujahhilan aka ce randa na rike ruwa in an ajiye randa haka ajiye ko za ka kifa randa fa sai ruwan ya ne ruwa kuma zai shiga yake zuciyar ta zama kamar randa kenan kamar ku kamar randa kamar kwariya in tana zaune ne za da ke alheri aka juyar da ita aka juyar da ita bakin na kallon kasa duk wanda ke ci alheri da ke ci yi zuwa ne ba yadda za a yi kuma ka sa ruwa ta dauka zuciyar ta zama haka nan ban da shani ba abin alheri ma ba zai shiga لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بيسمى معروف با با يكون منكر إلا ما أشرب من من هواه sai dai abin da aka fitine shi da shi na san zuciyarsa yasa duk wanda ya fitine da san zuciyarsa shi kenan sai ka ga kamar babu imani cikin zuciyar ba kunya ba tsoron Allah ana ta yin abubuwa kai ka kasa barci kana mamaki ya ake yin wannan ko kuma sun samu abin alfahari abin isa ana yi kamar ba komai ba mala'iku ba hisabi ba komai kamar wanda aka fi ka an yana gafara duk abin da kai abin da za ka yi ka gani ka ga cewa kamar da tashin alkiyama za sai ya dubo shi bai dawo ba ba komai ba ne. kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasbuduna duk sa'an da mutum ya sabon Allah sai ya ɗigo in ya tuba sai a shafi in ya ci gaba sai a digo digo digo digo har zuciyar ta zo ta rufe da baki da to shi da zuciyar ba ta jin shakkar komai za ta yi fara mutum da yanka za ta yi idan zuciyar kasa ta je ta ajiye makar ta mutu al'umma ta mutu da wahala su sha ruwan kwalara za ta kashe su ga sauro kai kana tara makar ka canka ji daɗi zuciyar ta zama ta ke kashe ki ba abin da zai shiga zuciyar sai abin da ka saba mana son zuciya duk wani mai kamar alkhairi ma yana yi ko ka kashe rauke ko ka ce a kushe mu ko na kaza kaza kaza abinda kake so abinda za ka faɗa maka a more a yi aikin kike ke a yi dariya a je a business a yi abinda zai ce ke da ɗauka قال حذيفة وحدثته أن بيت حذيفة sai na fada ma bayan na fada ma sayyidina Umar wannan abubuwan da manzo Allah ya fada masu ban tsoro ya nace ma sayyidina Umar ai anna bainaka wa bainaha baban mughlaqa ai albushirinka ya khalifa ai tsakaninka da wa'annan fitintinu akwai kofofi manya-manya wane kofar gadon kaya wane kofar tsafuka wane kofar manya-manyan kofofi tsakanin ka akwai kofa babba tsakanin ka da ita amma fa kofar ya kusa a karya wannan kofar يوشك أن يبصر قال عمر أكسرا لا أبلغ yake karya kofin za a yi la abalaka la magana ce larabawa ke yi ma'anar ta la abalaka shi ne mutum wanda ke da da dangi bakkanni yayye da menene da ya shiga cikin wata matsala ko wanda ya kawo gudunmu wanda ya kawo taimako wanda ya menene da menene wanda ba shi da kuta kuma fa in ya shiga cikin wata matsala ba da zai ta maka gudunmuwa in shi yasa sai a kai makalla abalaka in za ka yi abu kai abin wanda ba shi da ku ba ka tashi ga zaje dan sai kai ka kare kanka shi ne ke cewa la abalaka ma'ana matsala ce suke suna suna a girman mutum yace kar ya so ba za a yi la abalaka falau annahu futiha la annahu kana yu'ad yace da a ce bura kofar za a yi duk kofar da ka kama ka buɗe in ka ga da ne ka sai kai ne sai ka rufe amma kofar da aka karya ta aka dauki ko abin da aka jefa a aka karya ta ya za a yi da ita ba za ta koma ba قلت لا بل يقتل شيخ يقول آه ولا نقول كلا جزائي وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليب أنت ولا نقول جزاء كرياتا ولا نقول جزاء كشيش فرق الكلمة الكلمة لذا منكم أن كانت في الوجه حتى أجل القيامة na ba shi wannan hadisi nake hadisin manzon Allah ne ba labari bane ba ta kuro bane to wannan fitina aka ce ta fara daga mafsal sayyidina Usman can daga za aka zare takobi aka yi fitina sayyidina Usman shi ke na wannan fitina ita ake har yanzu ta zo Falastinu ta dauke ta dawo ta je nan ta dawo ta je nan ta dawo har annabi haka manzo Allah ya ce idza waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah sai dai wani lokaci a sami a sarara a sami a dan huta a nan kasa wani lokaci kuma kisan da zuke tsanani قال أبو طالب فقلت لطالب يا أبا مالك ما أسود مرفاجا إلى معنى بقي أسود مرفاج قال شدة البياض في سواري إتي أنا لم تلي أكتم بقي قال قلت فما القدر مزخيا قال من قلت إلى معنى تقولوا كورا بعد أكا مزخيا سيتي أن سفر بشي أن جيرو أما إذا كان شي كفا أما إذا باشي كفا كفا شي أخذ على شي كما قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا ابو مالك الاشجعي عن ربيعي قال لما قدم في الضيفه من عند عمر جلس فحدثنا اتي ابو حذيفه الى عمر سيدنا عمر في زرنا يوم حديث اتي فحدثنا فقال ان امير المؤمنين امس لما جلست اليه سال اصحابه يقول هي امير المؤمنين لما زرنا وجلس يا تنبيه ابو كنسه ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن ne a zai kiyaye maganar manzon Allah dangane da fitinu wa saqal haditha yaqulu hadithu bi kulli hadith abi talib ولم يذكر تفسير ابي مالك لقوله مربادا مجفيا قال وحدثني محمد بن المثنى وعن بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن ابي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن ابي هند عن ربيعي بن فراش عن حذيفة ان عمر قال من يحدثنا أو قال أيكم يحدثنا وقتتني وفيهم حذيفة وفيهم حذيفة أقول حذيفة أتكلم a cikin taron akwai sayyidina Hudayfa ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة وهذه باب الأبار أبدا من ذا الله صلى الله عليه وسلم فداءت في الفتنة قال حذيفة أنا شيخ حذيفة ليبا باك ومن الأبار وساق الحديث كأنه حديث أبي مالك الربعي وقال في الحديث قال حذيفة حدثته حديثا ليس بالأغاليك وقال يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يعرف بين المسجدين هل يجب؟ قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري عن ابن عباد قال حدثنا مروان عن يزيد يعني ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا addinin musulunci ya fara yana ba a ɓoye ake yi sai da sai na umar ya musulunta sa'annan addinin musulunci ya samu gata yake manzo Allah ba san da an dan za a yi sallah a ɓoye daga yau an daina sallah a ɓoye a cikin waje a yi duk da Quraishin da yake tsaye ya sayaudu kama bada a gariban zai sake komawa kuma kuma yanda ya fara farko sai manzo Allah ya ce ka tuba lil furaba alherin Allah ya tabbata da baki a cikin ruwayan jarumi kila manin gurba su ne ne gurba sai ce annufa'u min al-kaba'ir mutanen da ba kabila ɗaya ta haɗa su ba wannan ya fito gana wannan ya fito daura wannan tuhu wannan kaza wannan kaza duka zo suka haɗu suna yada addinin Allah to shine annuza'u min al-kaba'ir kenan wannan daga Senegal wannan daga Sierra Leone wannan daga kaza kaza kaza da haka suka taru a Madina ba ai duk sa'an da in sunnar manzon Allah kake yada duk sa'an da aka yi magana an kamar da martani ka ba ta lokaci ka in shiru manzon Allah zai zo da shi bulala da kai yana bulala to manzon Allah ce tuba lil qurba'i tuba aka ce alheri Allah ya tabbata ga waɗannan baki tuba shajaratun fil janna tuba aka ce alheri mai yawa duk fassarar da aka yi matuba mana manzon Allah yake bada al-islam ghariban wa sayaudu ghariban fatuba alherin Allah ya tabbata da yin ghurba'i kila al-jannatu to manzon Allah ya musu addu'a bakin yace Allah ya musu albarka sai da lokaci Allah ya alƙi addu'a ka Allah zai kaga ko kaza kana surun kana kana kana kaza kaza a in kai shiru maza Allah shi zai zo na yaki ba shi shi na yaki kana da kuma sa ba duk wanda ya zage ka kyale azu ala kullu safan hadisi yana sai wata rana manzon Allah zai zo na kamar da martani na kada kai yana mai da martani yana ya dauki bulala yana ta bulala ba ka da abin da zaka je daga fassara da hauka kawai amma in ka zo kace zaka mai da martani da kanka ka ba ta lokaci ba zai ma'ana ba in ka mai da martani gugu wani ya mai da martani gugu da kaya amma ka kyale manzo Allah ya mai da martani wani kuma ya faɗa kuma ya ثاني من قال توبة للغرباء توبة توبة لا من توبة توبة توبة توبة له بحسن مآبد فروا عن ابن عباس رضي الله عنه أن معناه كره وقرة عينه توبة للغرباء ويمرنا da sanyin idanu da kwanciyar hankali ya tabbata da baki da kuke yada addinin Allah suna cin rauni wanda ya zage su wanda ya karya su wanda ya hana su wanda ya ce kaza wanda ya ce manzo Allah ke ba lahu wa qala ikramatu ni'ma ma lahu ma dalla da alkhairi da ke tare da shi wa qala dhahaku ghiftatan lahu وقال قتادة حسن له وعن كتاب أيضا معناه أصابوا خيرا وقال إبراهيم خير له وكرامة وقال ابن إبلال دوام الخير وقيل الجنة وقيل شجرة في الجنة duk wa'annan manzo Allah ke baki da za su zo su taru a Madina da baki ne su taru kan Madina dan sai ummar islam da ya arzu da Madina kamar ya arzu hajjatu sai ka kula da gurba za su yake madalla alherin Allah ya kai da wa'annan baki da sun kaskaru ya ka ce man yin gura ba'u su wane ne wa'annan gura da baki da manzo Allah ya yi addu'a riwayan da yake al-ba'u min al-qaba'il mutanen da suka fito wannan ya fito kaza wannan ya fito kurma wannan ya fito gorayi wannan ya fito kaza wannan ya fito kaza wannan birge suka zo suka haɗu suna yada addinin Allah ba mutanen anguwa guda bane ba mutanen gari guda bane ba mutanen kasa ɗaya bace addinin Allah ya hada su mutuncin su shine addinin Allah alƙiblar su shine addinin Allah Allah suka dogara gare shi man akunna manzo Allah su ya dawa duk yadda akai billahi allazi la ilaha illa huwa sai ai saboda suna cikin kariya na Allah الله رب العالمين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة inna la tara Allah ya saya ya biya sai malamai suka ce wannan abin lokacin da aka kira yana mallakar wani ne kamfani wa ake kula da shi da gyara shi da menene kamfani sai ka je ka saya ka biya kuɗi ka ɗauko ka kawo ya zama mallakar wa mallakar ka waye zai kare shi yace za ka ranka na mallakar ka sai kai za ka kare kanka yau Allah ya saya ya biya waye zai kare Allah zai kare da kare Allah ya ne sai ka duk yadda aka yi wallahi za ka gane in an so a ka من قال لا أتوا من ضر الله امرأة سمع مقالا Allah ya haskaka bawan da ya ji magana ta ya karanta ya iya ya haddace idan yana yadawa manzo Allah na san addu'a ce nazzara Allah mur'an sai ka ce sawwada Allah mur'an manzo Allah ce Allah ya haskaka shi ya baki daukaka sai ka ce Allah ya kaskasar da shi to addu'ar ka fara ne yi karo ba addu'a manzo Allah wace ce za ta daukaka kamar Allah ko imam al-Bukhari ne yake ومن تكون بدعاء رسول الله نصرته إن تلقه الأهد في آجامها تجد كيتي ومن تكون برسول الله فأقول المضاف ومن تكون بدعاء رسول الله نصرته wanda taimakonsa da addu'an manzon Allah ne manzon Allah ya masa addu'a abinda ake sirrin rayuwa yau ku fahimce ku fahimce shi ka yadda da limamin garin ku malamin garin ku to ka yadda da shi addu'a kana jin daɗi ko to akwai bayan Allah da suka yi addu'a annabi Ibrahim annabi Nuh annabi Adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Yusuf annabi Musa duk manzannin Allah sai addu'a in suka yi addu'a idan ba kansu suke ga rabbul khayri wal walidayya wal man dakhala baytiya mu'minan wal mu'mina mu'minan wannan bayan Allah su zaka ga addu'o'in da suke me suka faɗa wani kalmar suka faɗi ba sai ka yi kokari ka shiga cikin wannan suka shi nan ya fi duk wani malamin da zai na addu'a ka shiga cikin addu'an annaba da manzannai ka shiga cikin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniyar duniyar na wallahi sai da kyale ka sai dai ma la budda minhu abin da ke ba maka don Allah ce kun lai yusibana illa ma sallallahu alaihi wasallam abin da ya same ka din ma wai alkhairi ne gare ka لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا إلا ما كتب الله لنا جزءا ما كتب لك لا الخير عليك شيء الشر ما كمان لها ما كتبت وعليها ما كتبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا عشان نصيب ما تسامح الخير لذلك ده هم بعد ما ai mun kawo misali duk misalan da muke kawo alhamdulillah rabbil alamin ba ran da aka kuma daga hannu akan haka wannan misali kariya ne ko bai dace da hankali ba ko ne da menene da menene a'a abin da yake kyau shine aqilu alaihim la abali abikum min al-lawn aw tudun makanan nabi sabbi ko ku daina zagi ku da ko ku zo ku yi abin da suke yi mun ta kare muka ce kiwo shine farkon sojojin samun lafiya farkon matakin samun lafiya shi ne ciwo ba haka bane farkon matakin samun lafiya shi ne ciwo daga zarar kaji nan yana ciwo mana ana faɗa maka ciwon na nuna maka cewa wannan wurin fa ba daidai yake ba ka neman masa magani da kaji ya fara mana ana nuna maka alama ne wannan bujirin akwai abin da ya faru maza maza ka neman masa magani da zarar ka ji zafi sai ka tashi kai ne sai ka je wajen likita sai likita ya kawo magani sai ya ka samu sai ka samu lafiya sai ka ce duk wanda ya zalunce ka shi ne farkon wanda ya ma gata wajen Allah kafin kai kai maka gata ba haka bane kuma mun ga misali kuma misalan da muke kawo fili ne ba sa saba hankali alhamdulillah rabbil alamin kai da kai ka haifi ƴaƴanka guda biyu uwarsu ɗaya ubansu ɗaya kana son da ka shigo gida tare da ɗaya na zalintar ɗaya ka zo ma ka tare da ɗaya na dukan ɗaya ba ka san ma me ya faru ba har san fushin ka sai dai kanwa jin kanka da tausayinka da rahmarka duk ta je ina ƴaƴanka ne duk to balle Allah da ya haramta ya haramta ya haramta zalunci Allah sai inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalim وما ربك بظلام وما للظالمين وما للظالمين haka haka haka Allah ya kana zalunta mutum kai masa gata ke na wajen Allah ka ce Allah ya zama yana tare da kai kuma Allah ba tare da kai don an ce wa malin zalimin min ka min nasirin min ansar min A ce zaluncin da ake maka gata ake maka wajen Allah da azzalimi ya san hirman da yake maka wallahi ba zai zalunce ka dan akasin haka yake so abinda yayi akasin shi ke faruwa dan da in Allah wa yake mun ba yake a kai kiwo shine farkon zafi da kaji shine farkon matakin samun lafiya dan inda ba zafin yayi maka ba kafi ba sai kiwo yayi ta yana tafiya ciwon da ya samu likitoci kansu ai sun fi shan wahala kan cutar da bata nuna alama ba ba haka bane da a ce bai cije ka wajen ba bai zafi ba ba za ka damu da cutar ba zai ta yaduwa yana tafiya yana tafiya har ya kama ko ina amma yana cizon kana jin zafi ne ka ce ma'ana ana ja